Modi! irin yadda tawakana kenan a garin birnin kwanne inda dubun dubatar jama'a 'yan siyasa sarakuna malamai 'yan boko ma'aikata kungiyoyin fara kula da sauransu su yi tururuwa a wajen yin jerin gwanu na lumana domin yin allah waddai da yunkurin juyin mulki tare da neman halakka shugaban kasa a ranar goma sha takwas ga wannan wata na desamba da muke ciki inda yanzu haka ake tsare da sojoji da ake zargi da neman aikata wannan danya aiki Alhaji Zakar Umaru dan majalisar dokoki na ƙasa shugaban rukunin 'yan majalisa na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a majalisar dokoki ta ƙasa bugu da ƙari dan majalisar rake wakiltar mazaɓar birnin Kwanni ya yi bayani ga waɗanda suka halarci wannan jerin gwano kamar haka. In muka ɗauki department ɗin Boso shi kaɗai gari mai hakimi 86 ne wannan garuruwan 86 yau gari biyar kaɗai an da mutane cikinsu waɗancan gari 81 ko tsuntsu babu cikin wannan gari 81 a daidai wannan lokaci jama'a yanzu za a zo a ce ai juyin mulki a kashe shugaban ƙasa a kashe shugaban ƙasa kamar an kashe kaza shi kenan kuma a zo a ce ƙasar nan ta zamna lahiya ba za ta zamna lahiya ba to kun gani ba ƙaramin arziki ba ne muka yi sai dai a ɓangaren 'yan adawa suna cewa ba su ga wani abu ba mai kama da kare demokradiyya a cikin irin wannan jerin gwano da ake yi yanzu haka a cikin wannan ƙasa musamman wanda aka yi a nan garin birnin Kwanni kamar yanda kakakin jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu reshen jihar Tawa Alhaji Isa Marai yayi mini karin bayani ba magana kwamitin wurin ka babu shi babu shi in ka demokrasiya na aka ai tarbuna muka ta an kama mu an ka tsaida mun kai kaso to demokrasiya ce haka ne dan kana son mutane ta tarbuna a kama ka su na su jagora ai shine ta tarbo ne wata kama su in demokrasiya na yi, sai a ba kowa damar kun kai gobar su ya kana yanzu gobe da mun ce za mu yi ta march su ce ba mu yi haka shi ma magajin garin birnin Kwanni wanda yake kusa ne a gundumar birnin Kwanni na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Hamma Amadu ya halarci wannan taron inda ya rufe da godiya ga waɗanda suka halarta muna so mu isar da godiyanmu zuwa ga duka al'umma bisa kan kiran da muka yi kuma suka amsa wannan kira ya Allah ya saka lahiya da Allah ya sa aka yi lahiya aka kare lahiya Allah ya mai da kowa gidan shi lami lahiya mun gode Haruna mamman bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar